أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير يا كي داود كسنا أن تسلكي masiyalwa da za su kare maƙiyanka daga cutarwar abokan gabarka kuma ka sanya ƙusoshinka su dace da sulkenka kada su zama ƙanana ƙwarai ta yadda ba za su zauna ba haka kada ka sa su yi girma da yawa ta yadda ba za su shiga ba, kuma ku yi ayyuka nagari, hakika ni mai gani ne ga abin da kuke aikatawa, babu wani abin da yake ɓuya a gare ni daga ayyukanku kuma zan saka muku a kansu.